Menene bambancin tsakanin safarar mutane da bautar da mutane? Dukkansu ɗaya ne, kawai bambancin yare ne a tsakanin ƙasashe. Kamar ka duba a nan Nijar, doka ta riƙe kalmar safarar mutane. Safarar mutane ba yanzu aka fara ta ba. Tun fil azal an yi zaman cin moriyar ayyukan mutane. Kamar ka ɗauki misalin bauta. Abin da ya sa ma aka fi ganin shi a da, saboda ana siyar da mutane ne a fili. Yanzu kuma zamani ya canza. Ana ma zancen 'yancin mutane. Ga kuma dokokin da aka kafa kenan yanzu mutane ba su iya yin shi a fili sai dai a asirce su kuma masu yin safarar suna la'akari ne da yanayin waje da kuma da kasar take ana ana magana ne akan waɗanda abin ya shafa da waɗanda suke gaba abin shin kowane yaya ne matsayinsa safarar mutane wani babban laifi ne wanda ake mayar da mutane kamar wata haja kuma ya fi shafar mutane waɗanda ba su da wani babban hali kinga ya ma fi shafar yara kamar a sa su su yi bara a kuma amshe kuɗin da kuma mata da masu fama da nakasa da 'yan gudun hijira ko baƙin haure da sauransu saboda su basu su samun kyakkyawar kariya kamar kowane ɗan ƙasa ba ta fannin su 'yan safarar za a iya kasa su gida biyu za ka samu waɗanda ke cikin ƙwaƙƙwarin ƙungiyoyin ta'addanci déjà une sorte de société A Niger a takaice suwaye ake iya cewa suna matsayin masu safarar mutane a wannan bangare. A kasar Niger gaskiya mutane ba su fahimci wannan kalmar ba in aka tsaya aka duba za a iya cewa kowa ma dan safara ne laifin safarar nan mutane da dama na aikata shi cikin rashin sani. Misali daya. Kamar masu ɗaukan ƴan ga aiki daga ka ɗauke su aiki ya zama kamar wata yarjejeniya ce a tsakanin kenan dole ka bi doka wajen biyan su. Ga kuma hutun wata da hutun ranakun da babu aiki dukkan waɗannan ba a basu. Kenan tanan za a iya cewa irin wannan aikin safarar mutane ne. Sai dai da sukin da masu ɗaukan nasu duka ba su san suna yin safarar nan ba.